Barka da zuwa tashar tsakar gida. An fusa ta tsohuwar mata Adam A. Zango ta rantama wata ashir kan ɗanta. Mansur Maikop ya zo da saƙo. A kwanakin nan mun kawo muku wata nasiha da wannan jarumin TikTok ɗin giwar mata ta yi wa tsohuwar mata Adam A. Zango Amina Rani game da yadda take yin bidiyoyi tana rungumar ɗanta Haidar. wanda ko da bai balaga ba yana gab da isa zali wanda a cewa giwon mata tana ganin bai dace ba inda hatta bi girjin tana jira ta yi magana ta maida mata martani ba wai ta ji cewa ta ce akan haidar ba abinda ba za ta yi ba to ita a shirye take da ita wani ya ce larafi za hmm, ya ce in ce babbala in ce gyagbagi fare to shi ne wannan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kun san ni dai baki na wanda yake ina ga unguwar zoma na ta farshi bakina da kyau ba don ma na yi tambayan ta aka ce ta rasu da tana da rai ne har yanzu nan tsakanina da allah da sai na shiga kwancin kwana na je na samu kuɗi masu tsoka na dunkula na ba ta na ce ta ƙara cikin aljihunta don wani lokaci idan aka farshi bakinka ka kasance ba za ka iya ganin abin da ya kamata ka faɗa da wanda bai kamata ba you are in trouble kuna ji you are in trouble saboda hakan nan baki na zoma na bata farshe shi da kyau ba in mm, magana fa na ganta faɗinta nake yi ba na sai dai duk inda za in na faɗa a yi kulkulun kubura da ni ba abin da ya dame ni in ji dumo ya ce kassa da sama su haɗu in na faɗa yawwa sai dai a samun gas maman haidar ni dai ban san sunan ki ba don allah don annabi ki rage abubuwan da kike yi da yaron nan mm. is the love of your life i am also talking to you as a single mother hmm? i'm also talking to you as a single mother nima a mai single mother bambanci na da ke guda ɗaya ne kina da ɗa namiji ni ina da ɗa mace to shi a bambanci na da ke in ba akan nan ba ni da ke ɗaya ne kin yi aure kina da ɗaya Allah ya raba ku da mijinki ni ma na yi aure ina da ɗaya ɗaya Allah ya raba mu na yi wani auren yanzu ke Allah bai riga ya kawo lokaci ba so da ni da ke kusan ɗaya ne maganan gara zan yi don allah don annabi inda ya ɓata miki rai ki yi haƙuri in kuma akwai wanda ya bata ma rai ya yi haƙuri in kuma akwai inda na yi kuskure allah ya fi min in ko na faɗa daidai ubangijin allah ya baki ikon ɗauka um, akwai shekarun da in ɗaya kai in ɗiya ta kai namiji ubanta ba zai rungume ta ba mm, mu addininmu na musulunci amma normally in aka ce a turance ne yaro ya rungumi uwarsa ya sumbace ta ya mata menene duk wannan ba matsala ba ne amma mu gaskiya akwai shekarun da ya mace yanzu nan yarinya a ce budurwa ta kai shekara goma sha biyar in fact bari miki misali da yarinya na yanzu mama in ta ga babanta ko ta je wurin babanta sai da ta duka ta ce dadi ina wuni ko ko dadi ina kwana amma inda ƙananan za su je da gudu su rungume shi ita ba za ta je ta rungume shi ba saboda ta fara cika budurwa sannan ya mace ce wannan yaron ɗa namiji ne ba ana kiyin bidiyo da shi ba ba ana ki jingina a jikin shi ba amma irin wannan abubuwan da gaskiya ni fa a ganina bai dace ba a matsayin shi na ɗa namiji gaskiya a gani na bai dace ba dan Allah ki gyara ya haƙuri in ya ɓata miki rai ki gyara kina iya bidiyo rike da shi kina iya bidiyo ya kwanta miki a kafaɗa ko ya kwanta miki a kafa ko menene o oh, to kowa na da irin rayuwar shi amma akwai shekarun da in ɗa namiji ya kai ko ko ɗa mace ta kai yanzu inda haidar yake yana iya runguman mahaifin shi namiji ne ɗan uwan shi amma ke mace ce a matsayin ki na uwar shi bai kamata a ce kina irin wannan videos din ba jama'a to my own small brain that's what i see kin ce akan haidar ba abin da balaki ya yi ba kaza kaza duk wanda ya yi magana a kan shi fitowa kike yi ki kamar za ki hauka ko wani abu ni kika fito kika gaya min magana wallahi zan maida miki da shi magana ta domin Allah kina fitowa kina gaya min magana Allah zan mai da miki shi saboda ban aibace ki ba ban aibaci ki ba inda ba zan ji daɗin a aibata ta ba zan aibata dan wani ba balle ma baya da kowane aibu amma wannan rungume-rungumen ki da shi a matsayin ki na musulma da Allah ki rage shi yayi yawa ba kyau mm, ba kyau a kallon ɗa namiji ne ya kamata ki zo ki ta mai irin wannan rungume-rungumen ba it's wrong please adjust mm, in za ku yi video za ki rike shi za ki yi meye za ku tsaye ku wake-waken ku duk amma wannan abu haka kuma ɗa namiji ne ba ya mace ba haba ai bai yi ba ko kai ka yi faɗa akwai lokacin da zai kai yana ɗa namiji ai ba zai zo ya rungume ka ba magana fata domin allah na faɗa sai dai a samun gas sai dai kawo yanzu amina bata tanka mata ba ko a sashen tsokaci ko a bidiyo wata wata hanya da za mu iya sani sai dai mukan gita tana kudunduma wata da ta yi comment a wani bidiyo zagi saboda ta ce haidar bai muru uwa ba wannan lamari ya faru ne a kasan bidiyon wannan dan jarida Ahmad na gudu inda ya wallafa tsakuran hirar da ya da Amina ranar a Freedom Radio game da sana'arta da kuma rayuwar aurenta da tsohon mijinta da sauran abubuwa da suka shafe ta inda a hoton bangon hirar ya saka hoton Amina da Haidar yana karami wanda wannan shi ba mu abocin Instagram din mai suna Real DJ Ruma mun yin tsokaci a ƙasa inda ta rubuta wannan yaro bai uwa ba wallahi inda Amina gurin ya tambaye ta da cewa ko me ya saka kika ce haka take Amina rani ta ba su amsa da cewa Banni da ita ta da ta nima ɗaya daga cikin irin wannan jaruman ne da za ta iya taɓa ta da lafiya har gidansa zan sa sojoji su ɗauko ta cak ga uban da ya tsaya mata Amina ba ta tsaya anan ba ta ƙara da rubuta kalli shashashan mummunan da take magana duk uwarki ya mura wa wuya kawai kin yi da zane kamar wata ya kawai da kike wallahi kada ki fara abin da ba za ki iya gamawa ba ki je ki tambayi wace ce ne kafin ki fara faɗa shirmi daga wannan mummunan abin da yake kira baki daga ita ma ta mayar mata da amsa da cewa ke cewa wuya jaka dabba wannan za iya cewa fushin kaza ne huce kan dami domin ko ga wacce ta faru abin amma ga wacce ta kare da shan zagi domin ko wannan tsokaci da giwar mata ta yi ya sa har 'yan tiktok masu amfani da shafukan bogi sun yi ta ɗaukar bidiyon suna haɗawa da nauban yaran suna rubuce-rubuce a zuwan adam e zangon da yake yi na nuna rashin jin daɗinsa sai dai fa kwasan da muka faru wannan batu na giwa mun samu mabambantan tsokaci inda wasu ke ganin gaskiya ce tsakwaranta ta faɗa yayin da wasu suke ganin wannan ba komai bane face sukar ra'ayi da shiga sharaba shanu tunda dai ba haramci ta aikata ba wasu ko cewa suke yi mu hausawa mun cika matsala a ƙasashen larabawa duk ana irin wannan ba komai bane sai dai kuma bahaushe ai yayi magana da ya yace ana barin halak domin kunya da fatan Allah ya samu dace wato ba karamin abin alfahari bane kana raye kai duba zuwa ga rayuwarka kaga wani abu da kake yi da ba daidai ba ka daina ka kuma yi kokarin ganin abin da ka assasa in mai yaduwa ne ka dakile shi tun bayan da aka rika shekarar da ta gabata shafukan sada zumunta tsakanin malamai da 'yan fim mai yau jarumai kwalliya wanda ya kasance ɗaya daga cikin yaran adam e zango mansur makeup ya fito ya bayyana ya daina wannan sana'a ta kwalliya wanda za mu iya cewa in bai zama na ɗaya a masu kwalliya a masana'antar ba to ba za ka irga masu kwalliya biyar ba ka saka shi ba bayan masar ya bayyana ya daina wannan sana'ar sai ya ga baya ba zani domin kuwa na cin karo da bidiyo da hotunansa a lokacin da yake kan sana'ar yana yi wa mata kwalliya wani gurin ma yana ta ofiskarsa da dan yatsa ba da wata manufa ba sai da cewa akan aikinsa yake wanda hakan ya saka hankalinsa ya ƙi kwanciya ya fara bi yana kira ga masu shafukan sada zumunta da su taimake shi sauke wa 'yan hotuna to sai dai kuma kun san social media da faɗi duk ƙoƙarinsa akwai waɗanda saƙon bai isa gare su ba inda a wannan kokari na sai tuntube mu da batun inda mu ma a wannan tasha duk muka cire wa'annan hotuna da bidiyo da suka zo a cikin labaran mu sai Mansur ya nemi mu taya shi roƙon sauran abokan sana'ar mu na YouTube da su taimaka su cire inda mun samu wasu wasu kuma bamu san yadda za mu iya kaiwa gare su ba wanda hakan ya saka muka biyo ta wannan hanyar inda muke roƙon dan girman Allah ga duk wanda ya san ya yaɗa wayannan hotuna da bidiyo ya taimaka ya cire wasalamu ala rasulillah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <clears throat> um, kamar yadda kuka sani na masu isma'i um, <clears throat> na fito in ƙara yin magana ne akan magana da na yi baya na so in jaddada ta um, a bisa umarni na dan uwana abokina umar mai sanyi wanda yake da tsakar gida youtube channel so akan cewa ni na daina yi ma mata make up daga lokacin da na faɗa har zuwa yanzu har zuwa gaba insha Allah saboda ba daidai ba ne so na mai magana akan youtube channel din shi da Allah tunda yana da shi a youtube kusan shi ya fara postin ya goge kuma wanda ya sani ya roƙa ya goge to alhamdulillah kuma ya goge kuma ya roƙi wanda suka sani su goge kuma sun goge to amma abin da ya kawo min magana shine akwai wasu fa da wanda su bai san su fa ba amma sun saka to maganar da muka yi da ni da shi da kuma wanda wasu mutane bata wadatar ba sai ya umarce ni da cewa in yi wani bidiyo in ce na bari kuma in yi postin a social media pages dina so su ma za su ƙara ɗauka sai su postin to wasu in sa gani a account ɗin su ma za su cira wancan sai su saka wannan insha Allah to kamar yadda yana ƙara jaddadawa ni na bar na daina mai mata makeup insha Allah insha Allah har abada da yardar Allah kuma abin da muka yi a baya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya maida mana shi lada eh, so abinda kuma yasa na faɗa anan nan nake faɗa a social media shine akwai wani abubuwa su abuna in ka sunnanta shi inda ka sunnanta shi sai ka dawo ka gyara shi misali inda laifi kake tsakaninka da Allah wanda babu wanda ya sani da kai sai da kai sai Allah to shikenan sai ka ce kawai ka tuba ka bari insha Allah kuma sai Allah ya yafe ma to amma shi kuma sharadin tuba akwai wasu abubuwa kuma wanda abinda ka sunnanta shi ma jama'a suna gani ka sa shi a an sa shi a social media pages an sa shi a ina so wasu wani in ya taso zai kaman abu ne mai kyau to amma idan ya ci karo da kai kayi bidiyo ka ce wannan abin da kake ba mai kyau bane ka tuba zai gane uke wancan abin to ba mai kyau bane so wannan dalilin kawai yasa nake yin magana a irin wannan gaba saboda kar wani ya ga wancan wani yara su ga wancan su kuma kamar abu ne mai kyau su ma su tashi su koya kun gana ta abin da ba abu mai kyau ba kenan to abin da yasa ke nake wani wannan bidiyo insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya yafe mana Allah ya lubbe mu da rahamarsa Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ya zo da kasar mu lafiya Allah duk kasashen musulmi suke cikin tashin hankali Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana sauki rayuwa a Najeriya da dukkan kasashen musulmi <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nagode